لأن سورة البقرة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام القسم الأول المؤمنون القسم الثاني الكافرون القسم الثالث المنافقون وهكذا تكون الدنيا إلى قيام الساعة لا بد من, من المؤمنين والكفار والمنافقين هكذا فعلنا هكذا عايشهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فارق الدنيا ولن يستطيع أحد أن يقول إن الدنيا كلها لابد وأن تكون مسلمين وأن تكون وأن تكون مسلمة أو الكفار أو المنافقين لا بد من المؤمنين ولا بد من الكفار ولا بد من المنافقين هكذا قال الله سبحانه وتعالى فمنكم مؤمن ومنكم كافر أليس كذلك؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صفوف مؤمني كنا سورة البقرة تاكس مرايوا جدا أكو مؤمني كافري منافقي دس أن تكاو مؤمني سيتاكاو صفوفنسو sai ka ɗauki kanka ka ɗora kan ma'auni ka gani sifofin nan sun cika a kanka in aka zo kuma kafirai za a kawo sifofinsu kai kokari kaga ka kauce ma sifofinsu su baki daya haka sifofin munafikai in ba haka ba sai ka zo kana ikirarin wani abu daban wani abu ka zo ka samu kanka wani waje daban ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu mun kwara kan ayat inda ta ce Allah madaukakin sarki ce wa min mimma razaqnahum yunfiquna sai aka ci gaba da cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinuna sifofin mu'minai kenan waɗanda suka yi imani da abinda aka saukar zuwa gare ka alqur'ani kenan wa ma unzila min qablika da abinda aka saukar gabaninka littafan annabawan da suka gabata kenan wa bil akhirati hum yuqinuna kuma su sun yakini ba su ga lahira ba ya aka ce sun yaki ne da lahira saboda sun yadda da annabin da manzon Allah da ya ba su labari sun gaskata shi sun yadda da shi <coughs> akan haka duk labarin da ya ba su gaskiya ne abin da ya fada musu gaskiya ne suka yi har ya zamo sun yi imani da shi har ilimin ya kai ga yakini ilmul yakini kenan ko ula'ika wa'annan da Allah ya bayyana almuttaquna allazina yu'minuna bil ghaib sai Allah ce hum ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan su ne kan ke kan shari'a daga ubangijinsu wa'ula'ika humul muflihuna wa'annan su ne wa'anda suka tsira su ne masu tsira duniya da lahira to sai ka yi kokari ka gani wa'annan sifofin sun tabbata a ka ko ko a'a akwai wasanni sai ka yi kokari duk da ka kasa tabbatarwa ka yi kokari ka tabbatar saboda ka zamo cikakken mumini wannan sura abinda ta bayyana mana kenan ko muje أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم to an dawo kuma bayanin sifofin kafirai kenan sai Allah maɗaukakin sarki ce innal ladhina kafaru lallai tabbas dahir babu ko shakka waɗanda suka kafirce na kafaru waɗanda suka kafirce menene kafirci alkufuru <coughs> ma'ana as Kafar kafarta bi kaza ma'ana satartahu sai malamai suka ce ai kalman kafircin kanta tana nuna cewa akwai imani don me ka suturce me ka ɓoye ma'ana akwai wani abin da baka so sai ka ɓoye shi ma'ana wannan abin samuwan shi yana nan tabbas kai ne baka so ne ka ɓoye shi tabbas waɗanda suka kafirce suka ɗauki hanyar kafirci suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani da abinda manzon Allah ya faɗa waɗannan da suka kafirce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna daidai ne a wajensu dangane da su kai musu gargadi ko kakkai musu gargadi duk daidai ne gargadi baya yi musu amfani saboda me saboda gargadi na da sharuɗa ya samu kunne da zai ji da zuciya da karba sa'an sa'annan yi tasiri ko kare tasiri amma zuci gargadi ya zo ba zuciyar da zai shiga ba kunne ba inda to mai amfanin gargadi ko a yi musu gargadi ko ba a yi musu gargadi ba ba za su taba yin imani ba haka Allah madawakin sarki ce saboda mai ce hatamallahu ala kulubihim Allah madaukin sarki ya rufe zukatansu ya buga tambari ma'ana an rufe zukatansu sharrin da ke ciki ba zai samu daman fita ba alkhairin da ba ciki ba zai samu daman shiga ba sun saura haka nan kenan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim haka kuma aka rufe um, kunnayensu wa ala absarihim ghishawa maganansu kuma akwai fata akwai rufi da aka yi ba su gani suna da idanu ga sunan manya-manya amma ba sa ganin gaskiya sai barna shi sa aka ce ba sa gani duk idan da baya ganin gaskiya sai farna ma'ana ganin shi ba shi da amfani don abin da aka sa maka idanu ka gani Allah ya baka ni'iman ido zai tambaye ka ranar tashin alkiyama ka kalli alkhairi ka ga gaskiya ka ga imani ka yi aiki da shi sai ka kau da idanunka ba ka son ka ga gaskiya sai rashin gaskiya to wannan ganin baya maka amfani kenan ala qulubihim an yumti an rufe zukatansu zukatan ba sa daukan gaskiya wa ala sam'ihim aka toshe majiyansu wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim suna da azaba mai radadi saboda ba sa gani ba sa jin gaskiya don ba sa so saboda rashin jin saboda rashin son gaskiya da rashin ganin gaskiya da rashin daukan gaskiya Allah ce Allah zai musu azaba mai radadi azabun azim mai girma to me yasa alkur'ani da girman shi da albarkarsa ya zo yana baka labarin kafirai ma'ana dan ka kauce ma su duk sa'an da ka ji gaskiya ka karba suna da kunnaye amma da sun ji kiran sallah sai ransu ya ɓace amma da an ji wake kade kade kuma fa sai ka an ji daɗi ana da idanu da an ga alheri gaskiya sai ga ba daɗi sai a rufe in an ga fitina da barna fa zukat abin da ake so kenan suna da zukatan suna da ilimi sun yi karatu sun yi menene da menene amma zuciyarsu ba ta ɗaukan alheri. za su zukata su ba su daukan alkhairi za su kafa likitanci za su binciko magunguna yadda za a jinyace abubuwa yadda za a gina manya-manyan asibitoci ana jinyace mutane wannan dan adam da kake jinyace kake ma jinya din nan shine kuma zaka je ka kera bama bamai aje ana zuba ma dan adam ana kashe dan dan adam ana zubar da jini to me amfanin wannan kere-kere da aka yi kenan shine Allah ya ce duk waɗannan abubuwa da ake yi ba za su taba tafiya ba a banza ranar lahira rana ɗaya za ta zo Allah zai kama kowa zai masa hisabi Allah ya kiyaye mu to shine aka ce duk sa'an da Allah ya bayyana sifan kafirai ana yi maka ahir ne ka yi hankali kada ka fada a cikin waɗannan abubuwa sai aka kawo kuma sifofin suwa siffofin munafukai na muminai aka yi mazab ɗaya ɗaya biyu uku hudu an gama na kafar ɗaya biyu to inda ake shan wahala shine munafukai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da Quraishawa a cikin Makka shekaru a'a ba ma yi ba ma yi ba ma ba ma so eh eh a'a a'a ba wahala sai da aka taso aka shigo cikin madina sai aka hadu da yahudawa su sai su boye a cikin cikinsu a su bayyana abin da ba shi ke cikin zukatansu ba to shi ne abin da ya wahal da musulmai kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka zo sifatul munafiqina mhm. ومن الناس يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم wa'annan sifofi kenan na munafukai in muka ce darussan da muke yi muna tarbiyyantar da kanmu ne to 'yan siyasa sai su yi la'akari da wa'annan sifofi 'yan kasuwa da masu mulki da malamai da kowa da kowa sai ya yi la'akari da abin da allah madaukakin sarki ke faɗa dangane da munafukai in kai ma kai wa'annan sifofi fa kai ma ka zama munafici fa nifaka munafikai suna nan tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa suna madina suna makka suna ko ina da kasa ne abinda ake nufi shine sifofin da aka bayyana cewa sifofin su kenan kai kokari ka guji waɗannan sifofin har ka shiga cikin wannan sifofi da sunan siyasa ko kasuwanci ko mulki ko malanta ko menene kai ma ka zama su sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa ya ce wa minan nas a cikin mutane akwai wadda mai ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir su ce mu mun yi imani da Allah da kuma ranar tashin alkiyama fada suke da bakin su amma su nifaka kafirci ke cike ciki wa ma hum bi mu'minina Allah madawakin sarki ya tabbatar cewa waɗannan ba muminai ba ne har abada ba za su taba zamowa muminai ba abinda suke bayyanawa shine imani abinda ke cikin zukatansu kuma kafirci da nifaka to me yasa suke yin haka sai aka ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wai suna riya cewa wai suna yaudarar Allah madaukakin sarki da fadar su cewa mu mun imani da Allah da ranar lahira ma'ana Allah bai san abin da ke cikin su bane wallazina amanu kuma suna yaudarar mu'minai don a ga su a ce mu'minai ne a mu'amala da su a saki rai da su a saki jiki da su sai Allah madaukakin sarki ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa ba komai suke yaudara ba ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu ai suna yaudarar kansu ne wa ma yash'uruna amma ba su san hadarin da ke cikin wannan yaudarar da suke makansu ba cewa akwai wata rana Allah zai tashe su ya musu hisabi ya yi musu azaba akan waɗannan abubuwan da suke bayyanawa sabanin abin da ke ɓoye a cikin zukatansu sai Allah ce fi qulubihim maradu a zukatansu akwai curuta zukatansu na cike da curuta da rashin lafiya da kanjamau da zazzabi da mashashara duk wata cuta mai sa illa tana iya tana cike a cikin zukatansu saboda mai cuta ta kafirci cutar da ke kama gangan jiki shine in an je wajen likita sai ya auna wani zafi ya yi sama ko wani abu ya yi sama sai ka ka kamu da rashin lafiya ko wani abu ya yi kasa sai a kamu da rashin lafiya to abin da ya kasa in an kamu da rashin lafiya duk maganin da za a baka zai dago wannan ne abin ya zo daidai don ka samu lafiya abin da ya yi sama duk maganin da za a baka za a baka maganin ne da zai dawo da shi daidai don ka samu lafiya to waɗannan curuta wani likita zai iya magance su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine Allah ya hore ma shine tibbul qulubi shine likitan zukata shine zai faɗa maka yi alwala in babu alwala ka yi taimama in babu in babu alwala ka yi taimama in taimama zai yi ba duk yanda za a yi kai sallah kai sallah alwala aka ce ka ɗebo ruwa ka yi alwala dan ka wanke mai ka wanke hannunka da fuskanka aka ce in baka samu ruwa ba ka taba turbaya ka shafa makanka kuma me ka shafa makanka kuma me kura da kasa tuban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zai yi wannan abin kuma yayi daidai sallallahu alaihi wasallama saboda ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha aka ce kai alwala ka wanke wannan su kaza ka wanke har ka wanke kafanka sai kuma aka zo aka ce in babu ruwa ko alwalan ba za ta yiwu ba sai ka buga turbaya haka ka karkade turbayar da ka dauko da kasa ka da aka ce ka wanke sai ka shafa mata kura din in ka shafa kura din kai haka shi kenan ka gama taimama in kai har ka hadu da Allah madaukakin sarki sallar ka tayi wanda ya alwala sallar sa tayi wanda bai iya ba ko bai samu ruwa ba yi taimama shi ma sallar sa tayi to haka shari'ar Allah take me aka ce na yi me aka ce na bari abin da ya kamata mutum ya fara tunani me ake nema gare ni menene a nauyin da ke kaina ba wai kai abin da hakkinka da ke wajen mutane ba a'a hakkinka in an baka an baka in ba a baka ba za a yi hisabi ranar lahira kai ta tunane menene hakkokin da ke kanka fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi mai zafi bima kanu yakzibuna bisababi ma kanu yakzibuna ai bi sababi kazibihim saboda ƙaryar da suke yi ashe ƙarya ba a bar ashe ƙarya me matsayin ƙarya a cikin addinin musulunci haramun da kaskanci da wulakanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi mumini zai yi kaza yace eh zai yi mumini zai yi kaza yace zai iya yi mumini zai karya yace a'a mumini baya karya to yanzu kuma duk siyasar duniya an gina ta kan menene kan me aka gina ta ta shi sa ba yadda za a yi a tafi lafiya ko a zauna lafiya kowa yana yaudarar kansa ne sifofi ne na munafukai aka tattara su aka ce an gina siyasa a kai sifofi ne na munafukai aka tattara su aka ce an gina mulki a kai sifofi ne na munafukai aka tattara su aka ce an gina kasuwanci a kai to don Allah yaushe za a zauna lafiya yaushe za a samu lafiya waye zai samu kwanciyar hankali waye bukatar za ta biya waye zai samu abin da yake so to shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa maka tun daga farko alif lamim zalikal kitabu larai ba fihi kada kai kokonto ba ba kokonto a ciki kada kai wasanni duk siyasar da za ka yi ko kasuwanci ko mulki ko ilimi ko wa'azi ko da'awa kada ka manta fa akwai dastur akwai alkur'anin da ake son ka ɗauka ka yi aiki da shi ya zama shi ne ke ma jagora alkitabu wa sunna duk abin da ka gina ba kan littafin Allah da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ka bata lokaci sunan shi sharholiya sunan shi bata lokaci ba za ka taba cin nasara ba ba za ka taba cin ka ba ba za ka taba samun abin da kake so ba ya zama bata lokaci kenan sa'an nan kuma ana nan baki ɗaya rana ɗaya a ce ka mutu kuma za a tashe ka a tambaye ka ai ma hisabi an ji siffan munafukai ɗaya ko menene siffofinsu na farko yaudara da ƙarya saboda zukatansu na cike da curuta da rashin lafiya yaudara da ƙarya saboda zukatansu na cike da curuta da rashin lafiya daga yau mun daina yaudara daga yau mun daina karya insha Allahu to zaka ga yadda Allah zai haskaka mana zukatanmu ga sifofin su kuma ta biyu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن bariki wa'ancan sifofi guda biyu ko uku ka kare kuma wa ƙila qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna in aka ce musu kada ku yi a ban kasa kada kuyi kada ku yi zalunci kada ku tada fitintinu kada ku yi kisan kai kada ku yi kaza da kaza kada ku yi barna a cikin siyasa a cikin mulki a cikin kasuwanci a cikin malanta a cikin wa'azi a cikin da'awa in aka ce mu kowa sai ce inna ma nahnu muslihuna ai mu gyara muke yi ai mu ba barna muke yi ba ai mu gyara muke yi yaya za a ce kuma gyara ake yi abinda ake gyarawa ya ki gyaruwa har yanzu yaya za a ce gyara ake yi an kasa gyara abu ɗaya har yanzu yaya za a ce gyara ake yi abin da yake gyaran reda yanzu da cewa ma yake yi shin wannan maganar da ake cewa gyara ake yi gaskiya ake yi koko a'a ba gaskiya bane ba gaskiya bane da gyara ake da abu ya gyaru da da abin da yake abin aka zo aka tarar da shi a gyare shi kansa ya lalace wanda ya zo ya tarar da rayuwa a gyare ya shiga ciki ya lalata ta wannan rayuwar shi zai iya gyara da zai iya gyara abin da ya samu a gyare zai lalace wallahi tallahi ba zai taba yiwuwa ba hankali ma ba zai taba daukan haka ba in aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban kasa barna shine kishiyar gyara barna da shirka da zalunci da tada fitina da kisan kai da zubar da jini kere-keren abubuwan da za su tashi hankalin dan adam in aka ce musu karku yi sai ce a ai mu gyara muke yi siyasa muke yi ai kasuwancin mu muke ai mulkin mu muke yi siyasar taku da mulkin naku da kasuwanci da ilmantarwan da komai menene yake gyara menene ke fitowa karkashin shi gyara ko barna barna to ashe in kun faɗa da bakin ku cewa gyara kuke yi wannan karya kuke yi ba gyara ba ne don babu abin da aka gani na gyara ciki ala ku shaurara innahum Allah madaukin sarki tabbatar tabbas su ne humul mufsiduna innahum tabbas humul mufsiduna su ne su ne mabarnata walakin la yash'uruna amma ba sa sanin ba sa la'akari da khatarin da ke cikin barnan da ranan da Allah zai kama su wa idza qila lahum sifa kenan ko sai ka rike a hannu kai kokari kai ɗan siyasa ne dan kasuwa ne malamin makaranta ne ma'aikacin gwamnati ne mai wa'azi ne mai karantarwa ne mai da'awa ne ka riki wannan sifa kai kokari in tana cikin harkar ka cire ta in babu ita ka kare ka sa mata kariya kada a samu a ciki in aka samu shi a ciki ka ɗauki sifa cikin sifofin munafukai to bukatar ka za ta biya ba wa idza qila lahum aminu kama amana nasu in aka ce musu ku ba da gaskiya ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi imani da ranar lahira ku yi imani da alkur'ani ku yi imani sai su qalu sai su anu'mi kama amanna su qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha yanzu muna fitattu mun yi karatu mun yi kaza mun yi boko muna da kasuwanci muna da mulki mun kanmu ya waye mun yi arabi mun yi komai da komai nan kuma zo mai da mu zo muna yin aikin kaskantattu mutane marasa hankali a sai sai kun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kun ba da gaskiya da ranar lahira sai kun ba da gaskiya mu mulki ke gaban mu mu siyasa ce gaban mu mu kasuwanci mu ke gaban mu mu harkar mu ke gaban mu kar a dame mu kar a yi mana surutu a qalu anu'minu kama amana sufaha yanzu sai mu zo mu ma mu yi ta tafiya kamar yadda wawaye suka yi marasa hankali jahilai ala ku shaurara da iliminku da bokonku da ku da siyasanku da kasuwancinku da karantarwanku Allah ce innahum humus sufaha'u tabbas su ne marasa hankali su ne jahilai su ne wawaye walakin la ya'lamuna sai dai cewa su basu san an san cewa su ne wawaye din ba basu san hatsarin da ke cikin waɗannan akidoji akidu nasu ba an gane an ga ji waɗannan sufofi na munafukai ko to sai a riki waɗannan sifofi kuma kai kokari duk abin da kake yi ka ga ka fitar da su a gabanka a cikin harkarka saboda Allah ne sa taka da mu daga munafukai وإذا لقوا na آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين to ga sauran sifofin munafikai kuma saboda ayi hattara wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna in sun hadu da mu'minai sun ce a ba mu ma mun yi imani mun ba da gaskiya tare da ku muke tare ake tafiya da mu ai mu ma kaza kaza kaza kaza amma wa iza khalau ila shayatinihim in suka kadaita da shagabanninsu kamar su kabu bin al-Ashraf manyan Yahudawa da manyan munafikai qalu inna ma'akum ai mu muna tare da ku to yaya aka ku da su ai ba'a muke yi ai istihza'i muke yi ba da gaske muke yi musu ba ba san su muke ba inna ma nahnu mustahzi'una ai ba'a muke yi musu mun raina da hankalin su ne muna wasa da hankalin su ne amma hakikanin gaskiya tare da ku muke su Ka'ab ibn al-Ashraf manyan Yahudawa manyan munafikai manyan kafirai manyan mushrikai to ka ai ahir a cikin ka a cikin kasuwancinka a cikin ilmantarwanka a cikin yada ka kada a samu wannan sifa kaifi ɗaya ne gaskiya ɗaya ce kan gaskiya ake ba waiwaye akan karya ko akan nifaka wanda zai zo ya zo wanda baya so ya tafiyarsa alabashi daga ba zai yi nadama amma a fuskanci wa'annan da fuska wa'annan su zo a fuskance su da fuska wa'annan suka kawo kudi a je a shiga gidan radio a fada wanda ya zai a fada har a da kasa ba wanda bukatarsa za ta biya ba wanda zai cimma burinsa ba wanda zai tsira da mutuncinsa sai sai inna ma nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim Allah madaukakin sarki zai musu sakayya da irin abin da suke na ba'a waya mudduhum fi tughyanihim ya amahuna ya kuma ƙara musu tsagawan da suke da barnan da suke yi su zama suna cikin dimuwa duk sa'an da aka dauko hanyar munafinci hanyar rashin gaskiya hanyar barna hanyar yaudarar mutane sai kaga Allah ya kyale ku haka ya ya rufe zuciyar alkhairi ba zai shiga ba shar da ke ciki ba zai fita ba sai ku zamo a cikin rudu a cikin rudani da masu hankali da masu ilimin da masu kudin da masu mulki kullum a cikin rudu ake ba wanda ke cikin hayyacinsa ba wanda za ka gani ka ce wannan za a iya rabawa da shi a samu tsira wannan za a yi makalewa da shi a kowa a rude yake ya yi siyasa tun daga farko ya zo yanzu a rude ya yi kasuwanci tun daga farko ya zo yanzu a rude ya yi wa'azi ya yi ilimi ya yi menene saboda sifofin da ake tafiya da su a cikin rayuwar yau duk sifofi ne mafi yawancinsu sifofin munafukai ne yasa Allah ya ce waya mudduhum fi tughyanihim amahuna kai hankali da wannan sifar kasuwanci kake yi mulki kake yi siyasa kake yi wa'azi kake yi karantarwa kake yi aikin gwamnati kake yi kada ka kuskura ka shigar da rashin gaskiya a ciki sai Allah ya kyale ka ya ta kara maka ya ta kara maka sai ka wayi gari ban da rudani ba abin ka sani zuciyarka ba za ta iya kawo fikta ba za ta iya kawo hoton alheri ba sai dai na sharri sai Allah ya kyale ka a ciki ula'ika allazina ishtaraw dalalata bil huda wa'annan sune wa'anda suka musanyo shirya da bata ma'ana ina ma sun sun sayo bata da shirya sun dauki shirya sun bayar sun karbo bata wa hadainahu najdaini Allah ya shiryar da kai ta farki biyu na alkhairi da na sharri an nuna maka duk sa'an da ka bar alkhairi ka dauko sharri ma'ana ka dauki alkhairi kenan ka sayar ka karbo sharri duk wanda ya ɗauki alkhairi ya sayar karbo sharri wannan kasuwancin ba ta yi albarka ba ba ta yi riba ba shi yasa sai aka ce fa fama rabi tijaratuhu wannan kasuwancin nasu bai riba ba wa ma kanu muhtadina kuma ba su zamo shiryayyu ba ko akan shirya ba ba za su taba samun shirya ba kuma ba za su taba zamowa shiryayyu ba to sai aka ce wal khulasa أن الله تعالى ذكر أربعة أنواع من قبائح المنافقين الله مدوكي سركي يا رب يا كرنتا يا أنبتي وإنس أبوبوا قداهتو تكمونا ننصفو في منافقين وكل نوع منها كاف وحده في إنزال العقاب بهم وهي ما يأتي duk kowace sifa ɗaya cikin wayannan sifofi ta isa ta sa a saukar musu da azaba sifa ta farko muhada'atullahi suna yaudaran Allah suna riya cewa wai suna yaudaran Allah wal khadi'atu mazmumatun wal mazmumu yajibu an yumayyiza min ghairihi kai la yaf'alu dham ma'ana yaudara ba ta da kyau a cikin komai ko a cikin wa'azi kake ko a cikin kira Allah ko karantarwa kake ko kai ma'aikaci ne ko dan kasuwa ne kada ka kuskura yaudara a samu yaudara cikin tsarin rayuwarka har abada ba za ka cimma cimma nasara ba na biyu al-ifsadu fil ardi barna a ban bi isaratil fitan da kirkiro fitintinu wata alibi alal na wata rujul isha'atil batila ka kirkiro fitinnu kuna zuga mutane akan musulmai kuna bata musulmai rayuwarsu kuna ci musu mutunci kuna kaskantar da su kuna nuna musu fin karfi duk wa'annan sifofi ne na munafukai sa'annan kuma sifa ta uku al-i'radu anil imani su kau da kai daga barin imani wal i'tiqadi sahihi al mustaqir fil qalbi ba su da sun kau da kai ga barin imani sun kau da kai ga barin aqida ta gaskiya al muwafiq lil fi'li anna sifa ta hudu at taraddud wal hiyaratu fi tughyani duk sa'an da aka samu wa'annan fi yaudara da ƙarya da tada fitina da menene to sai su waye gari su kansu manyan mutane ne za ka gansu da manya da makami da komai da motoci da komai da komai amma a taraddudu walhiyaratu fitu fit ne za ka gansu kullum cikin taraddudi suke ba za ka taba ganin fuskar mutum kace yana jin daɗi ba ga kuɗin ga mulkin ga shugabancin ga ɗaukakan amma kullum taraddudi yake a ya shi kansa a cikin zuciyarsa ya san ba alkhairi yake shirya ba shi kansa a cikin zuciyarsa ya san ba kan gaskiya yake ba shi kansa a cikin zuciyarsa ya san yaudarar kansa yake yi shi yasa ba zai taba samun kwanciyar hankali ba wa tajawuzul hudud al maqula bil iftira'i ala al mu'minina saboda suna keta haddi suna yi ma mu'minai ƙarya suna yi musu kasafi suna cutar su suna nuna musu fin karfi suna wulakantar da su suna kaskantar da su su kuma mu'minai su ne Allah ke su to ya za ka yi tsakaninka da Allah kana kaskantar da waɗanda yake so waɗannan sifofi guda hudu sai ka kalle su ka gani yaya suke a cikin siyasarka ta yau yaya suke a cikin kasuwancinka na yau yaya suke a cikin shugabancinka na yau yaya suke a cikin iliminka na yau yaya suke a cikin aikinka na ofis ko kuwa na ko menene ne kana tare da waɗannan sifofi karka bata lokaci wallahi ba za ka cimma nasara ba za ka yi aikin hakka gaji za ka karbi fensho za ka karbi gratuity ka fi kowa talauci ka fi kowa wahala saboda mai lokacin da kake shekaru talatin kana ta kana aiki kana wula kana yaudara mutane kana musu karya mutum ne za ka kawo takardarsa za a kawo fayil ɗinsa ya cancanta za a bashi maimakon a bashi ya huta yau sai a ce ya je gobe ya dawo ina za shi ya dawo ƙauyensu zai koma yana da kudin mota tana da kudin mota ta cancanci a bata abinta yau sai a ɗauka aji ai sai an ja musu hankali sai an bata musu hankali sai an tara musu hankali waɗannan abubuwa duk da kake yi Allah yana kallon ka kai ma wata rana zaka zo ka waye gari kana bukata kai ma wata rana zaka zo ka waye gari ka zama miskini duk abin da kai din nan a lokacin da kake kuruciya da karfi kana iya rika biro kana iya zama kan ofis kana iya sa hannu kana iya sokewa kana da kwakwalwa ka san yadda zaka gyara ka san yadda zaka bata sai lokacin da ka zo ka gama girma kwakwalwa ta hankali yayi rauni lafiya ta yi rauni a lokacin zaka girbi sakamakon shekaru arba'in da kai kana wulakantar da mutane in ka karbi aka saka ka aikin ofis za a baka albashi kana da adadin awoyin da za ka yi aiki daga kaza zuwa lokaci kaza ba haƙƙin malamai suka ce ko karatun alkur'ani za ka yi a ofis sai dai in ba ayyukan mutane in akwai ayyukan mutane ka aji karatun alkur'ani ka yi musu in ka tawaye aikinsu kana ji jarida ko karatu ko fira ko ji da rediyo ka ci amanan aiki kuma ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba saboda wannan bata lokacin da kake yi ya tashi hankalin wani ya hana wata bacci ya hana wani bacci hankalin su bai kwanta ba sai ya bi fayil dinsa in ya zo a ce ya je gobe ya zo abinda bai shige kwana uku ba ai wata uku a sa yana bi yaya zai ji da ransa yaya zai yi barci yaya ina zai samu kudin zuwa da dawowa saboda waɗannan shi yasa in kana ofis sai Allah ya turo wani mai bukata wannan abin da za ka yi ɗin nan ba wai ganin dama ba ne a'a wajibi ne haƙƙi ne a kanka ka yi. in ba kai ba Allah zai Allah zai tsayar da kai tambaye ka in kana so ka karanta kisan sayyidina Musa alaihi salatu alaihi wa ala nabiyina afdalu salam wa atammi taslim annabi Musa yana tafiya yana tafiya sai kaddara ta kawo shi maimakon ya bi wancan hanyar ko a wancan hanyar a'a sai Allah ya tura shi lalle hanyar da zai bi kenan saboda me zai je ya tarar da wata kaddara zai zai zama mishi sababin tsirar da mutane shi ma ya zama mishi sababin alkhairi yana cikin tafiya maimako ya kama hanyar ka buga kai bar da bi hanyar shi kenan ya kama hanyar sabon yana tafiya yana tafiya sai je tarar da mashaya ana shayar da ruwa rijiya ga wannan ya ɗebo da ƙarfi wannan ya ɗebo da ƙarfi wannan ya ɗebo da ƙarfi abinda ya ja hankalinsa sai ga wa'yansu 'yan mata guda biyu suna tsaye sun kasa shiga su ɗebi ruwa ina ruwan shi da su ba 'ya'yansa ba ne ba kannensa ba ne ba san su ba to amma ya ga raunana sun kasa shiga cikin gungun jama'a su ɗebi ruwa kuma suna bukatar ruwan sai suka kiyaye mutuncinsu haka sai allah madaukin sarki ce walamma da ma a madiyan waje da min ta zuda ne qala ma kuma. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير شيكينا وأبونا شيخ كبير tunda ya tambayi ba shi jawo kansa ba da ya kama hanya ya tafiya sa asirin su rufe ko ma khatubu kuma menene labarin me ya faru ya ku kame kanku haka kuna tsaye yan mata guda biyu qala ta suka ce la nasqi hatta ba za mu iya shayarwa ba mu je mu yi gogayya da maza ba sai in sun shayar sun gama sun tafi kuma sai mu je mu ɗebi ruwan mu tafi mu abin da ya sa ka ga mu ma anan abuna shehu kabiru mahaifinmu tsoho ne ba zai iya zuwa nan ba shi yasa mu muka taso muka zo kaga ya ja ma kanshi magana kenan ku to zai iya tafiya ya bar su fasaka lahuma sai zage dantse yace aiki ya same su kai ku ja da baya ina gugan ku ina mazubinku ina kaza kaza kazanku ba maza ne masu karfi ba ai kowa ya san annabi Musa da yadda ki baki mutai sai lahira ba ka bane ba annabi Musa fasaqa lahumma sai ya kama hanya shi sai ya ga waɗannan 'yan matan guda biyu bayan bai san wane ne ubansu ba fa alkhairi kana yi ne Allah shi ke saka maka bai san wane ne ubansu ba gwamna ne ubansu babban 'yan siyasa ne sarki ne shugaban kasa ne shi dai ya gama 'yan mata guda biyu sun kare mutuncinsu sun kare addininsu sai ce to ai wajibi ne a kaina na taimaka musu fasa kalahuma sai ya je ya shayar musu thumma tawalla ila aikin da annabi Musa yayi aka ce ya je nemi inuwa ya zauna ya ci ya inuwa ya huta aiki karamin aiki ne kuma ta wallah ila zilli sai kama hanya ba haka bane ba ku yan mata an gama ku yi tafiyanku la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba kyan ku nake son kalla ba ba kudin ku nake so ba ba auren ku nake so ba ba neman ku sanyi ba a a yan mata ne suka kiyaye addini suka kiyaye mutuncin su wajibi ne a kaina na taimaka musu kai ma haka ake bukata duk ofishin da kake aiki duk inda aiki ya kama ka duk inda kake kasuwanci duk inda kake wa'azi duk inda kake da'awa duk abin da ya shafe ka abin da ake so kai kenan da yayi musu wannan aiki tsakani da Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura me ya kasance a da suka je ubansu yaya aka yi ne har kwa dawo da wuri ya aka yi sai ai wani bawan Allah ne mutumin kirki mai tsoron Allah shine yazo ya tarar da abu yafi karfin mu bai san mu ba ba da kuɗinmu ba ba da komai mu ba yazo ya shayar da mu ya ku yi tafiyan saboda Allah ai abba me zai hana a ɗauke shi aiki inna khaira man ista'jarta laqawiyyun amin gashi da karfi kuma gashi da amana gashi da karfi kuma gashi da amana su ma ba su san meye zai zo zama ba zai annabi ne zai zo zama annabi ko me zai fir'auna zai zama ko menene ba su sani ba suka ce a dauke shi saboda yana da sifofi guda biyu da karfi da amana in akwai in akwai karfi ba amana zalunci kenan in akwai amana ba karfi kuma takaici za a ta gani ba haka bane ba inna khaira man ista'jarta laqawiyyun amin faja'atu إهداهما tamshi على استحياء yana zaune yana jiran mai Allah zai saka mishi sai ga ɗaya ciki ta zo tana tafiya tiryan tiryan tamshi tana tafiya ala tafiya na jin kunya yaya ake tafiyan jin kunya sai ka tambayi mutane shekaru hamsin baya mace ta fita za ta je unguwa yaya take yi yaya take shi ne tamshi a ta zo ce inna abi yad'uka yajziyaka ajra ma saqaita lana ni nace muku ina son ku biya ni ni nace muku ina son sakam ina neman sakayya ne daga Allah ashe shiri ne Allah yayi tun fil azal inna abi yad'uka yajziyaka ajra ma saqaita lana ce to ku ki kama hanya to in ta ci gaba yana bayanta ai zai kalli a tamfanta zai kalli leshinta zai kalli ya jikinta yake zai kalli a menene kuma dole su tafi kuma ita za ta nuna mishi hanya ni da zan nuna maka hanya da kai da za ka bi ni wa kamata ya je gaba wanda zai nuna hanya amma annabi Musa bai san labarin da ta ba ubanta ba na amana sai ya kara mata abin da ya imautar da ita to kin ga ne ne ba zan so ki ci gaba kina tafiya ba ga leshi na kyalli ga atamba na dubu tamsin ga tafiya ga takalmi ga rataye ga menene a'a zan ci gaba ina tafiya kina min dara kina nuna min hanya eh ba haka bane ba shikenan tiryan tiryan sai ga su gidan shi ga an zo gidan ashe ubansu babban mutum ne dattijo ne mutumin kirki ne sai ce masa me inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an tajurani thamaniya hijaj abinda yasa na kira ka abinda nake so shine ɗaya cikin yan matan nan biyu zan auren maka da ɗaya. don Allah a lokacin da annabi Musa ya je shayar musu yana tunanin zai auri daya a cikinsu akwai tunanin za a biya shi ko kwandala ma saboda me yayi saboda Allah yayi Allah ya kyale shi sai Allah ya saka masa in kana so ka gama aiki lafiya in kana so ka karbi pension ka lafiya gratuitin ka lafiya ka zauna lokacin da kai pension da gratuity kana zaune ba ka da karfi ba ka da to ka gyara shekaru talatin aka ce sharru nihayati tasihul bidaya shartun nihayati tashihul bidayati wa faqidu sharti bil mashruti la ya'ti nihayati in kana son karshen ka yayi kyau daga yanzu zaka fara gyarawa fa daga yanzu daga ran da aka dauke ka aiki duk sa'an da wani ba shi da hali ka taimaka ma fayil ɗinsa ba sai ka karbi kuɗi ba duk sa'an da wani kaza kaza ka taimaka masa ba ruwanka ne ya saka maka ko bai saka maka ba Allah yana kallon ka tun daga ran da aka halice ka har ran da zaka shiga kabari Allah yana kallon ka dir sa'an da ka shiga ofis haka fita sai Allah sai kaga kana yin wa'annan baki daya duk ma'aikacin gwamnati ka mai tsakanin shi da Allah wani lokaci yafi fi wahal da shi sai ce ma lokacin da ya ritaya shekara talatin arba'in yana ofis ya zana wannan ya karbi wannan ya kore wannan ya kirge ya mugu sai ya zo rana daya ce ya cika shekara talatin da biyar ko arba'in a masa ritaya ba wanda aka yi ma ritaya yake so kowa ba ya so ritaya dole ne shekara talatin yana ofis yana hulɗa da mutane an ce ai masa ritaya je ka zauna gida ya wayi gari tun safe hayyan ba wanda zai ce mishi ina kwana ba wanda zai zo ya ce mishi ya gaishe shi ba wanda zai ya karanta jarida har ya gaji ya raba fada jikoki ko ya'ya ya yi menene da menene tun safe hayyan ma daga wannan lokacin da aka yi masa ritaya din zuwa shekara biyu ko uku rayuwarsa sai ta karye in ba haka ba in ba hankali ma sai ya mutu to shi sai ce ya fada da siyasa ya saba da hayaniya da rigima kuma yanzu babu sai ga zuciyarsa tana tana mashi wahala to ya danganci adadin rayuwar da kai a cikin ofis din nan alheri kai ko sharri ne zai nuna maka yau da kamar aiki din nan har zuwa mutuwanka alheri zaka gani ko sharri a haddace wannan shartun nihayati tashihul bidayati wa faqidu sharti bil mashruti la ya'ti wai sharaɗin karshen ka yayi kyau ma'ana in kana son ka yi karshen ka yi kyau sharaɗi ne farkon ka ta gyara rayuwarka ta gaba to shi za zaka ga Allah ya zo ya sama albarka a cikin gratuti a cikin fensho kana zaune a kira ka nan ana neman ka ba da shawara ana neman a saka ka wannan aiki ana neman a saka ka wannan kaza kaza kaza har ka gama rayuwarka kai irin aikin Annabi Musa kenan inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala ala anta ajurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran min indika وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من alharmomi ana zaune kusa ne saboda hayan za ta yi targade sai a daga ko hayoyi suka yi targade aiku amfanin mahaddaci na mahaddata na kusa kenan in ana karanta aya sai a yi ta dorawa ko saboda lokacin da kake magana din ko lokacin ta tsallake wata ayar ta je ta wata an fahimta to shi yasa duk sifa ta ka yi kokari ka kaurace mata kada ka taba tsammanin cewa munafukan nan su Abdullahi ibn Ubay Salul su sun gama kenan a a tun daga zamanin annabi har ana da kasa wannan sifofin suna nan yaya za ka yi ka yi kokari karka siffantu da su eh bayan Allah madaukin sarki ya raba duniyar nan gida uku gidan muminai gidan kafirai gidan munafukai to sai kuma ya zo ya kawo misali dan in aka kawo misalin kaza da kaza don a bayyana maka kaza don a fito maka da kaza fili bismillah مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم iradul على lil munafiqina allah ya kawo misali idan ya bayyana ma mutane matsayin munafikai saboda ka guji munafikai da munafirci sai Allah madaukakin sarki ce masaluhum misalin kwatankwacin ko misalin sha'anin munafikai kama salin da zai sauka da naran ma'ana misalin saurin bayyanan al'amarinsu duk abinda kake yin akwai nufaka a ciki wallahi sai Allah ya fallasa ka yau ko gobe ba yadda za a yi ka sa nufaka ciki kuma Allah ya kyale ka har lahira Allah zai fallasa ka kowane ne kai ke sa ka guji nufaka da munafurci <coughs> ce kaga misalin su wayan nan munafukai don ka gane al'amarinsu kama salin da zai sauka da naran kamar misali mutum ne ya kunna wuta don ya ji ɗimi ya ga haske ma a ba'at ma haulahu lokacin da gefe inda yake duk ya ɗau haske da ɗimi ransu ya bace in an ce hadisi ransu ya bace amma aka ji kade kade fa in aka ji zantutuka na na yi da mutane fa in aka tun daga wannan zamani har zuwa yanzu in ka samu kanka a cikin wannan kai kokari ka fita ciki bukumun bebaye ne ba sa fadan alkhairi in duk ba yadda za a yi su fadi alkhairi sai cicintinu sai yi da mutane sai ƙarya sai yaudara sai cin amana ummuyun makafai ne ga su da idanu amma ba sa ganin alkhairi sai sharri duk idan da baya ganin alkhairi sai sharri sunan shi makahu duk idon da Allah ya sa tun da aka haife shi bai taba gani ba makaho aka haife shi amma yana da basiran ganin alkhairi ma'ana yana gani kenan ku amma idon ka fi komai haske ya fi komai gani amma baya ganin alkhairi sai sharri wallahi makaho ne saboda ganin ba zai maka amfani ba fahim la yarji'una ko ko a'a misalin su aw ka sayyibin min samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barkun ko ko ka ce ma kadi ma na ruwa ne ruwan sama ne mai yawa yake zubowa daga sama fihi min az-zuluma fihi zulumatu akwai duhu a ciki abubuwa cikin dare ayi ruwa mai tsawa mai tsarnatsa mai kyalli mai ratsar mai razanarwa haka suka samu kansu a ciki fi zulumatin wa ra'dun da tsawa wa barqun da haske da kyalli da yake kyafta idanu yake kauce idanu yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim saboda tsoron halaka she su ɗauki yatsunsu su saka cikin kunnayensu yaj'aluna asabi'ahum al-asabi' zahirin maganan suna sanya mai yatsunsu in aka dauki wannan yatsu aka sa kunne zai shiga to sai ce fi azanihim a cikin mai kunnayensu sai aka ce muqabalatul jam'i bil jam'i yaqtalil qisma ahadan yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim ay kullu wahidin yaj'alu isbi'ahu fi udhnihi fajmi al-kalam yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim wal qa'ida anna muqabalat al-jam'i bil jam'i yaqtadi al-qisma ahadan mutum goma gashi ga dubu goma kuje ku raba me kenan aka ce kowa ya dau ɗaya kenan ko قابل jam'i بالجمع فاقدر القسم آحادا يجعلون أصابعهم في آذانهم a cikin kunnayensu wai saboda kada su ji tsawa tsoro ya firgita ta kai inda ta kai minas sawa'i saboda tarnatsa da ke saukowa daga sama hazar mauti saboda suna tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirina ba su san duk inda suke Allah na kewaye da su ba yana sane da su duk inda kake in Allah ya so ya saukan ma da masifa da bala'i baka isa ba yakadu albarku tafi absarahu saboda tsananin kalli hasken da ke fitowa a cikin wannan sama tafi absarahu kace zai tauce maganansu ne zai buge musu idanu ya kashe musu idanu kullama adaa lahum mashawfihi in Allah in aka samu haske sai ga suna tafiya wa idza azlama alaihim qamu suna cikin tafiya haske sai a dauke wutar shi sauran tsaye ba su ba san su gaba ko baya ko dama ko hagu ba a'a shi sauran tsaye haka nan walau sha Allahu da Allah ya ga dama la zahaba bi ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadirun da Allah ya ga dama da ya kashe idanunsu da ya kashe kunnayensu saboda me Allah mai iko ne akan komai wannan abin da aka yi musu din nan a tsoratar da su a tsawatar da su a rikita musu lissafi ko su a dawo muje ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mu'minai da sifofinsu da kafirai da sifofinsu da munafukai da sifofinsu aka kawo wani misali da Allah yake bayar bayanin cewa duk inda mutum yake nifaka Allah yana saurin bayyana al'amarinsa to sai Allah madaukin sarki ya kawo wasu ayoyi da ke nuna cewa dole ne dan adam ya bautata ma Allah saboda waɗannan abubuwa da Allah madaukin sarki ya kawo saboda ina me yayi ibada ibada ya ayyuhan nas ya ku taron jama'a mutane ana minan nasi wa anta minan nasi wa huwa minan nasi wa hiya minan nasi wa nahnu minan nasi wa hum minan nasi wa hunna minan nasi dukkanmu muna cikin abin da ake ce ma annas to ga Allah yayi kira yayi kuwa yace ya ayyuhan nas ya rabbana ya zal jalal wal ikram ma jawabun nida'i ya Allah labbaik me za mu yi sai Allah ce ubudu rabbakum ku bautata ma ubangijinku Allah ya ce ubudu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum dan Allah waɗanda ke bautata ma gumakai yaushe gunki ya taba ce mishi ka bautata min yaushe gunki ya taba cewa ka bautata min an taba yin bauta ba tsari wani gunki ya taba kawo tsarin da za a bautata masa akai a hankalce wani gunki ya taba kawo tsarin da za a bauta ta masa a haikai? a kira ka kai ibada a nuna ma tsari karshe ne mai in ka bauta ta min zan saka ka aljanna in ka saba min zan saka ka wuta wani gunki ya taba magana ya ce in ka bi ni zan saka aljanna in ka saba min zan saka wuta ma'ana a hankalce ma bauta ta ma wani Allah rashin hankali ne to amma Allah ce summun bukumun umuyun fahum la yarji'una saboda mai za ka ga mutum japan za ka ga mutum eh, eh, india za ka ga amurki sun kai inda suka kai cikin ilimi amma sai zo yana bauta ma dodo yana shakkenci yana bauta wa abinda kai kyankyami shi ma za ka yi saboda mai saboda hankalin su babu basira a ciki zukatan su babu haske a ciki to ga Allah ya kira mutane duk wanda ke cikin sunan shi insanu yana cike ce ku ubudu rabbakum ku bautata ma ubangijinku mahalicinku wanda ke azarta ku wanda ke rayar da ku wanda zai iya kashe ku ya muku sakayya wanda ke baku ci da sha ya baku iska ya baku rana ya baku duk abin da rayuwarku za ta yi ba sai da shi Allah madaukin sarki ya baku ubudu rabbakum ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice ku wanda ya halitta shi cancanta a bautata masa ko wanda ya halitta shi cancanci a bautata masa wallazina min qablikum wanda ya halice ku ya kuma halici waɗanda suka gabace ku la'allakum tattakuna ay li tattaku saboda ku ji tsoron Allah to Allah ya kira nas muna ciki dukkan mu yace mu bautata masa saboda shi ya halice mu ya halici waɗanda suka gabace mu saboda mu ji tsoron Allah tsoron Allah kuma shine ka saka kariya tsakaninka da azaban Allah ya sha bamban da tsoron dan adam duk mahaluki da kake tsoron shi ne satarsa kake yi Allah ko kana tsoronsa kana da kusanci da shi kana da samun ɗaukaka eh alaisa kazalik bambanci tsakanin duk mahaluki da kake tsoronsa gudunsa kake yi Allah ko kana tsoron shi kana da kusanci da shi an ubudu rabbakum ku bautata duk wanda kake bautata masa shi ke cin alkhairinka kai masa hidima ka bata lokacinka shi yake fa'idantuwa Allah kana bautata masa kai ke samun daukaka kai ke samun amfanin Allah baya amfani da komai jalla wa ala baya bukatar allazi ja'ala lakumul arda firashan Allah yana muna gori yana muna minna yana jan hankalinmu mu dawo cikin hankalinmu mu san cewa duk abin da zamu yi in ba bauta Allah muka yi ba rayuwa ta zama rayuwar banza da wofi yace allazi ja'ala lakumul arda firashan me yasa Allah ya kawo wannan sifa ku bauta ma ubangiji wanda yake ja'ala lakumul arda firashan ya shimfida muku kasa ban kasa Allah ya shimfida muku kai gini ka yi shugi ka je ka ɗauki fartanya ka tsaga kasa ka saka iri ka rufe Allah ya saukar da ruwa sama ya fitar ma da dubu maimakon ɗaya da ka saka banda Allah ya yi wannan ja'ala lakum al-ardha firashan ya shimfida muku kasa dan Allah da doron kasar da muke tafiya tuddai ne daga nan zuwa gidan murtala sai ka hau tudu sauka sai ka hau tudu sauka sai ka hau tudu sauka rayuwar za ta yi da a ce ramuka ne rayuwar za ta yi sai Allah ya shimfida muna ban kasa mu yi gine-gine yadda muke so mu yi tafiya a kasa mu hau rakuma mu hau mota mu yi shuki mu ji daɗin rayuwarmu wasama a a ya sanya muku ma sama gini gashi rumfa ce kake ganin ta sama amma baka taba ganin abin da ke rike da wannan rumfan ba wannan rumfan ita ce za ta baka inuwa za ta baka iska a nan ruwan sama zai sauko ya baka abincin da zaka ci ka rayu wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi sama samarati kai abin da zaka yi zaka je ne ka haka rami kasa ka ɗauku ƙwayan masara ko ƙwayan hatsi ka saka a ciki ka rufe iyakacin ka kenan sai ka gyara sai Allah ya rike maka wannan abin ya sa abin da zai rike wannan abin sa'an nan sai ya saukar da lokacin da abin ke bukatar ruwan sama sai Allah ya saukar da ruwa daga sama ruwan ya ya taho daga sama ya zo a cikin gonarka a cikin gonata a cikin gonarsa saboda me saboda wannan abin ya zama mai amfani kwaya ɗaya ya zama kwaya dubu fa akhraja bihi min ath rizqan lakum rizqan lakum ina mana rizqan lakum rizq ya fi fadi da kuɗi amfanin kuɗi arziki ne lafiya arziki ne ƙarfi arziki ne ilimi arziki ne ma'ana Allah ya halicci waɗanda sama da kasa da ruwa da menene da menene Allah ya halicce su danni da kai da ita da mu mu fa'idantu Allah ba da bukatan wannan abu kafin Allah ya ce ka bautata masa sai da ya ce maka ya ayyuhan nas ya ce ya ku taron mutane ana ce ma nas mutumin da ya girma mutane taron mutane daga ran da aka haife ka Allah madaukakin sarki bai dora maka wajibi ne ka bautata masa ba tun daga ran da aka haife ka Allah ke baka arzikin shi kana ci ka sha nono guda biyu ina aka yaye ka ka ci abinci wannan har ka zo ka girma sai daga ran da ka balaga ka kai za ka iya ka kai munzalin da za ka iya haifar kamanka ko za ki haifar kamanki daga rannan Allah ya ce shari'a za ta ce daga yau an bude miki fayil daga yau an bude maka fayil daga yau sallah ta zama wajiba azumi wajibi zakka hajji amma kafin wannan daga ran da Allah ya daga ran da aka haife ka kake cin arzikin Allah har ka balaga daga tsakanin haihuwar mutum dan adam zuwa ya balaga shekara nawa kenan shekara goma sha biyar sha biyu sha uku sha biyar sha takwas duk kana cin arzikin Allah Allah bai dora ma komai ba tukunna sai daga ran da ka girma ka kai lokacin da zaka iya haifar kamar ka sai aka ce yau akwai mala'iku biyu da ke tsaddare da kai za su rubuta aikinka su hau da shi sama wa'ansu sauko mana yau ka zama balagagge dukkan takalifin shari'a sun zama wajibi ne a kanka farkon matashi kenan sai da Allah ya kula da cinka da shanka da lafiyanka, da iska da rana kafin ya nemi kai masa kai masa ibada sa'annan kuma kafin Allah ya kafin a haife ka Allah ya tanadan maka abinda za ka yi bukata sai da aka haife ka ka girma tukun aka samu shinkafa aka samu gero aka samu hatsi aka samu ruwa aka samu menene duk ɗan adam ya zo ya tarar da abinci ma'ana duk ɗan adam ya zo ya tarar da abinci da abincin da abincin da ka zo ka tarar da shi da abincin da muke bukata da ɗan adam wane ne ya fi yawa da masara da gero da shinkafa da wane ne da wane ne duk abin da ɗan adam zai ci tukun ya rayu da wa'annan abubuwan da ɗan adam wanne ne ya fi yawa mun zo mun tarar da su kuma sun fi mu yawa wa kuma ya fi tsawon rai za mu tafi mu bar su duk abin da kake bukata kafin a haife ka Allah ya tanadan maka dan ka ko sai da aka haife ka aka samu masara aka samu gero aka samu shinkafa aka samu menene ka zo ka tarar da shinkafa sunanta shinkafa gero sunan shi gero masara sunanta masara kaza sunan shi kaza ruwan sha ko zaka sha hakka mutu yana nan kaman ba abin da rage mun zo ne muka tarar da su kuma sun fi mu yawa dabbobin da muke ci awakai tumakai raguna shanu da rakunma da su da dan adam waye yafi yawa da kaji da mai waye yafi yawa abincin da muke bukata da mu waye yafi yawa sun fi mun zo mun tarar da su sun fi mu yawa kuma zaka ci ka ci abincin da zaka ci ba haushe ya ci tuwo har ya mutu kuma tuwo na nan sunan shi tuwo bai kare ba ka ci shinkafa iya rayuwanka shekara dubu har ka gama rannan wata shinkafa za ta fito kai baka taba jin ta ba ka yanka kajin gidan gona ka yi menene duk wabil zaka duk abin da zaka yi kai ka gama sai ran da ka gama kuma sai ka kaji kuma suna nan kaman ba a taba taba su a ciki ba tumakai awakai abin da kai to shi yasa dan adam ba ka da hujja ko da kwatan kwatin jan kiyashi a wajen Allah madaukakin sarki da zaka ce ga abin da ya hana ka bautata masa kafin ka zo ya tana da maka duk abin da kake bukata wannan abin da kake bukata ya fi ka yawa balle ka ce kana fargaban karya kare ya fi ka yawa din nan kuma ya fi ka tsawon rai duk iya bukatar ka za ka yi ka mutu ka bar shi to wace hujja ne da kai wace hujja ce da kai da za ka ce ma Allah madaukin sarki kai ba ka samu sukunin bautata ma Allah ba allazi ja'ala lakum sama'a allazi ja'ala lakum arda firashan was sama'a bina'a wannan rumfa da kake gani in ba Allah ya rike ta bigairi amadin tarawnaha in aka sako ta fa eh halaka ko mallaka halaka ko malaka hallaka ko mana in aka sako ta kuma ka taba gani abin da yake rike da ita ba za ka taba gani ba haka ba duniya kuma tana nan duk abin da ka gani Allah ya halicce shi a duniyan nan Allah ya halicce shi ne don kai kai amfani da shi rago saniya tinkiya kaza menene da rai da jini a jikinsu Allah ya halicce su ne don ni don kai dan ita don mu shi yasa sai ka dauki naira hamsin naira dubu naira dari biyar ka je ka ban san kuɗin kaza ba fa ba macin cin kaji kaji nawa ne ake sayar da su masu cin kaji sai ka ne ɗari biyar sai ka ɗauki naira dari biyar ka je ka sau kaza da ranta da jini a jika bismillahi allahu akbar wa ya taɓa sau kaza zai yanka ta ce a'a ba zan yadda ba ma'ana abin da aka halicce ta dan shi ke na yau ta zama nama ka dafa ka ci ta gama rayuwarta haka akuya haka saniya in ba haka ba ka duba sa ka gani mana ka je ka kama sa ka yanka a raba nama a dafa a ci je ka kama ku nama ga maciji je ka kama mana ka gani za ka iya saboda an halicce shi ne don kai ka dafa ka ci ka ji daɗi kai ɗan adam ruwa a sauko don kai iska a sauko don kai rana a sauko don kai komai don kai to kai ba za ka tambayi kanka ba wannan duk wannan gata da Allah ya mai ni me aka halice ne don shi yace wastana atuka li nafsi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ai daraja Allah ya baka duk wani abin da ka gani an halicce shi ne don kai kai amfani da shi kai kuma Allah ce na halicce ka ne dan ni dan ka bautata min wace daraja tafi haka wace daukaka tafi haka to sa'annan kuma duk sa'an da aka zo aka same ka wani abu ya janye ya dauki hankalinka daga barin bautawa Allah da kai da dabba wane ne yafi dama kenan dabba an halice ta ne don kai bata kiya ba ko ta kiya ruwa an halice shi ne don kai ya taba kiyawa iska da rana da haske da wata da komai da komai an halice su ne don hidimarka sun taba kiyawa sannan kai aka ce an halice ka ne don ka bauta wa Allah sai ka kiya da kai da dabbobi wane ne fi hankali kenan sai ce wala kad zara'ana li jahannama ai daukaka murya ai ɗaukaka murya za a ta yi <laughs> lahum walahum walahum ula'ika kal an'ami balhum adallu wannan kaman dabbobi kai sun fi ma dabbobi dabbanci saboda mai ka shagala da gabar bauta wa Allah madaukakin sarki kuma abinda aka halice ka da shi kenan saboda wannan bauta ka yi sallah so biyar kai azumi kai zakka kai haji aka hore maka duk ruwan duniyan nan duk iskan duniyan nan duk ranar duniyan nan duk abincin duniyan nan wanda ya halatta aka hore maka kai tasarrufi da su ka ji daɗi duk duke duk zinariyar duniya don waye ke amfani da su duk abincin duniya waye ke dan adam kai ke amfani da su dabba in ta ci ma ta ci ne don ta koshi ta kara maka ni'ima ka yanka ka ci sai kai ka zo ka shagala da siyasarka da kasuwancinka da neman duniyarka da neman mulkinka da neman menene ka shagala ga barin bin Allah bayan ma ka shagala ga barin bin Allah ka zo kana ma hana bin Allah din don Allah da kai da dabba waye fi wauta kenan waye fi dabbanci ma'ana dabba ta fi ta yi gara gara da kai kenan fa تجعلوا bihi min samarati samarati rizqan lakum yace ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum alamuna fala taj'alu in kuna da hankali duk wanda ya muku wannan gatan da baiwar da ni'ima sai kuma ka je ka samu mishi kana sai ka zo ka samu mishi kini abokin tarayya kana bautawa wani hankali ya ce haka hankali ne ce haka ko shari'a ko addini fala taj'alu lillahi andadan kada ku saka ma Allah kishiyoyi kuna bautata musu saboda me wa antum sai ce wa antum ta'lamuna anan nukta arabiya alwaw wawul hal antum mubtada تعلمون جملة فعل المضارع جملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي kada bayan waɗannan abubuwa duk da aka faɗa kada ku riki abokan tarayya kuna bauta wa Allah alhalin kasancewa ku kuna sane da cewa Allah shi muku waɗannan abokan tarayya da kuke bauta musu babu wani abin da ake bauta ma gunki da ya ce na halice ku ne shi kansa an halice shi ne ya zai zama ya halice ka babu gunkin da ya taba kira ku zo ku bauta ta min don annabi isa kansa ranar lahira sai Allah ya girmana a tauna mai dan mai a an ta lin nasi an ni wa ummi ilahaina min la? a an ta kai ne kace su bautata maka yan kirsan duniya kai kace su bauta ta maka sai ga matsalar ta fi karfin ya ce a'a ba ni bane sai ce subhanak wannan matsalar ta fi karfi na ya fi kai matuka da ce a'a ba ni na ce su bauta ta min ba a'a in ya faɗi wannan ma ladabin bai cika ba ya ce subhanak tsarkaka da tsarki su tabbata a gare ka wane ne na isa ma ba ne na saka su ba subhanaka sai da tsarkake Allah kenan a anta qulta lin nasi an ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li ka gani ko ai ba hakki na bane ba zan iya fadar haka ba ba ni na sa su ba sanin garin su ne yasa jahilcin su ne yasa to shi sa matsaloli guda biyu tun daga zamanin annabi isa tun daga zamanin annabi har da kasa suna tafiya sifan yahudawa da sifan nasara sifan yahudawa shine ja'irci da rashin imani da wulakantar da malamai da kaskantar da malamai akan ilimi suna sane shi yasa aka ce musu azzalluna sifan nasara kuma suna bautawa Allah da jahilci suna sun girmama su har suka kai munzalin suna bautata musu sai aka ce musulmai kar su yi haka ku girmama malamai ku girmama bayan Allah na gari ku girmama masu tsoron Allah ku girmama muminai amma kada ku kai su inda za ku bautata musu in kun girmama su kun kauce masifan yahudu in ba ku bautata musu ba kun kauce masifan nasara to abinda ake neman mumini ya kai kenan to wa'annan matsaloli guda biyu to su ne suke kawo matsaloli a cikin rayuwar duniya duk fitintinun da kake gani suna fitowa ne karkashin waɗannan abubuwa baki ɗaya sawa'a munafikai ne ko kafirai ne ko musulman da suke kan addinin suna kira zuwa addinin ana samun matsaloli matsaloli matsaloli suna shiga ciki sai kaga an tashi an yi kaza sai ga an yi kaza sai ga an yi kaza karshe sai ga ana so a dawo cikin sifofin kuma abinda aka ce maka kada ka dauki ɗaya daga cikin sifan wa'annan sufan yahudawa ba su da imani suna kaskantar da mutane wa yaqtuluna an bighairi haqq da safe kan yamma sun kashe annabawa bila adadi da gangan sun san annabawa ne to she nasara suka suka ce a mu ba za mu kashe annabawa ba ba za mu wulakantar da su ba ba za mu yi musu jafa'i ba za mu girmama su a cikin girmama su ma sai mun bautata musu wancan kuskure ne haramun ne wannan ma kuskure ne haramun ne to sai aka ce musulmai sai a bi hanya madaidaiciya ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wanne ne wannan hanya za a girmama mai girma za a mutunta mai mutunci wanda ya girmama ka girmama shi wanda yake kasa da kai ka tausaya masa malamin ka girmama shi amma kada ban girma ya kai haddin bauta kuma ka dawo da sifar nasara kenan a'azana Allahu min zalika ci gaba malam وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين تحدي الجاهدين بالاتيان مثل بمقصر اقصر سوره من القران الله يكالو بنشي لاربا suka ce law nasha'u la qulna misla haza ai wannan alkur'anin ba wani abu bane mu da muke larabawa sarakan fasaha da balaga in muna so mu ma za mu iya faɗa ai ba wani abu bane ya zo yana fasaha mai launa sha da kullu misla haza eh la eh, kullu misla haza in haza illa satirul awwalina ai ba wani abu bane kaza kaza kaza kaza sai Allah ya kalubalace su yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina dama ai mutum farko mun fara ku alif lam mim zalikal kitab to kariko da hannu karike shi da hannunka la raiba fihi kada kai kokonto a ciki duk labarin da Allah ya baka wallahi gaskiya duk umarnin da aka fada ma wallahi baka bi baka halaka duk abin da aka hana ka wallahi ka bi zuciya ka halaka la raiba fihi sai aka ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina mu muna da kokonto a cikin alqur'ani bamu da kokonto a cikin alkur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna kokonto kuna shakka a cikin abinda muka saukar wa bawanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda da yake alfahari da shi kamar wannan suna subhanallazi asra bi abdihi laylan min al abdihi idafatu tashrifin abdina idafatu tashrifin manzo Allah yana murna yana jin daɗin wannan dangantaka da Allah ke ce bawanmu bawana bawansa wannan dangantaka da aka idafa din manzo Allah na alfahari da haka yana jin daɗi da haka dan fahimta mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi aka kalubace su fatu bi kitabi ku kawo littafi irin shi za ku iya suka buga suka kasa aka ce ku kawo surori guda goma aka ce ku kawo sura gajeruwar sura kamar wal asir ko inna atina ku sai aka ce fa illam suka buga suka kasa kun ce ku larabawa ne ku ne masu fasaha kuna da suku majaz suku zulmi janna suku ukaz kuna zuwa kuna alfakari tun daga zamanin jahiliya wannan zai kawo baiti dubu wannan ku masu fasaha ne to yaya aka kuka kasa kawo irin alkur'ani bayan kun fallasa kanku kun ce za ku iya yi aka kalubalance ku aka ce ku kawo alkur'ani kuka kasa aka ce ku kawo guda goma ayoyi sura guda goma kuka kasa aka ce ku kawo sura komen komen menene dinta suka kasa dukkan su suka kasa sai Allah bar mm, wad'u aku ku kirawo masu taimaka muku gumakan waɗanda suke dora ku akan bata min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in da gaske kuke faɗan abin da kuke faɗa to matsalan ga inda take da hatsari banda Allah ba wanda zai yi wannan matsala kuma ta fita lafiya fa in lam taf'alu wai mai kenan in ba ku iya kun yi ba ai wannan magana ta wuce ba ta da hatsari ba su iya sun yin bane sai ce wallan taf'alu ba za ku taba iyawa ba waye isa yin hukunci daga abin da ke tafi banda Allah wa yake iya yin hukunci da abin da bai zo ba kuma ya zama haka nan sai Allah madaukin sarki misali Allah madaukin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad manzo Allah ya fito ƙwaryar maka ya faɗi wannan abin tabbat ya da abi lahabin wa tab ba dan Allah ne ya tabbatar da wannan al'amarin ba abu lahabin zai zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah muhammadu kai ƙarya me ya hada zai faɗa tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lab wa mar'atu da shi da matarsa ma ummu jamilin wacce take yake so da a ce za su iya aiko a munafirce ko da kankare zai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ko da da ƙarya ƙwaryan maka sai a ce a ah, muhammad yayi ƙarya kenan ba haka nan bane ba har aka da ka har ana da ka saba za su iya yin wannan abin ba Allah shi ke da jiya shi ke da yau shi ke da gobe shi yasa da jiya da yau da gobe duk ɗaya suke wajen Allah ba haka bane ba jiya ya wuce yau ga muna ce zan yi ko ba zan yi ba zan baka ko gobe ba wa ya san abin da zai faru ba ka bane ba shi yasa radaiku wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma wa yauma ub'asu hayya zalika isa ibn maryama qawl al-haqq alladhi fihi yamtaruna ba ka bane ba sai Allah ya ce fa in lam taf'alu in ba ku iya kun kawo alqur'ani ba wallan ba za ku taba iyawa ba to me yasa ba su je sun hada karfi da karfi da fasaha da balaga su kawo ko da sura ɗaya ba bane iya so a ce wannan magana ta zama ƙarya ba wallan taf'alu lan taf'alu ilal abad fattakun kunna lati wa kudu nas to ku ji tsoron wuta wacce take makamashin wutan annasu wal hijara mutane ne da duwatsu makamashi bishiya za a saka ice za a kawo a saka minti uku kirarin sun kone aka ce wa ha annasu wal hijara makamashin wutan ya zama dutse yaushe zai gama narkewa u'iddat lil kafirina aka tana dawwa kafirai lokaci a cika ku ya isa ku to ana sauri ko ana gaggawa ko tafiyar tana tafiya yana tafiya daidai to ana fahimta yanzu an daina yin tafsiri hadisi fikihu da wani ya iya wani bai iya ba a'a muna tarbiyyantar da kanmu ne in ba haka ba ranar lahira sai Allah ya tsayar da mu ya tambaye mu wannan damar da Allah ya bamu mu zo mu zauna mu ji karatu mu zo mu yi karatu din nan wani na kwanci asibiti wani ko ya zo baya jin yaren wani kuma ba shi da hankali da zai yi wai ba shi da abin da zai ci duk Allah ya dauki wannan ya baka wallahi tallahi ranar lahira Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka ka sani ko baka sani ba ka yadda ko baka yadda ba Allahumma jina fi man hadai وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم